Samajiyar ta manta ma yadda ake addu'a kila da ta yi ma Maimuna ta samu salama. A can ɗakin haifuwar akwai wata nurse musulma, ita ce ta taimaki Maimuna da addu'o'i, ta yi tofa mata cikin hukuncin Jalla mabuwayi mai girma da ɗaukaka. Gaban Maimuna ya buɗe, amma kuma sai yarinyar ta kusa fitowa sai su ga an komar da ita. Maimuna fa a wannan ranar ce ta san ta zo duniya. Awa huɗu cur aka kwashe, ana gumurzu har an kammala komai za a yi mata tiyata sai kuma cikin ikon Allah mai rahama da jin kai Maimuna ta haifo ɗiyar ta mace da taimakon addu'o'in wannan ma'aikaciyar haifuwar da ta taba da ta bada mamaki don babu jini ko na ɗigon magani. Da labarin haifuwar ya iso kunnen Jamilu, ta take mai Hajiya Hassana ya mamanta da batun surukarsa ce, su kuma sun mance da kalamansa masu rikitarwa wanda Hajiya Hassana ta sha alwashin ƙalubalantarsa bayan an shirya maimuna da jaririyar sai aka kai su ɗakin hutu haɗi da ba su izinin shiga su ganta ta kan maimuna hajiya hassana ta fara sannu maimuna barkanki da arziki barka da samun kai yanzu ina ne yake miki ciwo fuskar maimuna a yamutse cikin halin jigata take faɗin wayo hajiya haifuwa da wahala ba zan sake ba jamilu kuwa tunda ya ɗauki jaririyar ya yi mata rukun kazar koko don kada a yi asarar sace ta kada a yi nasarar sace ta kila kuma korayen da ke masa barazanar ɗauke eh, ran jaririyar tun a ciki suna kusa ne shi yasa ya kankame ta jamilu ya rinka kallon maimuna yana dariyar yake don ya san tsuguni tashi ba ta kare ba abubuwa da suka faru tsakaninsa da 'yan kungiyarsu suka shiga dawo masa burinsa a ce a bacci ne abubuwa ke faruwa ba a duniyar ido biyu ba A wannan ranar ce aka sallami Maimuna. Washe, gari Jamilu ya aika da kuɗi ta asusun yaran Hajiya Hassana aka siya wa Malam Nuhu da Lauratu tikitin zuwa Lagos kwana biyu tsakani suka iso. A nan gidan su Jamilu suka zauna sai bayan suna za su koma. Tun a lokacin Jamilu ya shiga facaka da kuɗi lamarin da ya rinka shayar da iyayen Maimuna mamaki don ko a biki sai haka. ana jibi suna jamilu ya tara manyan malamai a babban falon gidansa suka rinka saukewa jaririya da maimuna alkur'ani malaman sun yi sauka ya kai goma tun daga ranar da aka yi haifuwar kawo yau da aka tsananta addu'ar neman tsari ga Noratu da Maimuna. Nuratu shine sunan jaririyar. Maimuna tana tsaka da yin bacci. Ta ga zaki ya buɗe bakinsa yana kokarin kaiwa wayar ta cafka. Wuyar ta cafka amma kuma sai ya fasa. kwatsam maciji ya fasa kai haɗi da saɗaɗowa zai shiga bakinta shi ma dai sai ya kasa yin hakan zakin ya kalli maimuna sai daga idansa irin na mutane ne ta macijin kuma mai kan mutum gaba ɗaya halittun suka haɗa baki da a ce ke ki mutu da kuma a ce ya riki ko mijinki wa kika zaɓa ya mutu wanne zai fi miki sauki ko da yake yarinyar ma yarinyar ma dai za ta yi mata amfani a nan gaba mun tsame ta daga cikinku matattu domin ke da mijinki dole ne ku mutu baki ɗaya idan kuka kifid da wanda zai bakunci lahira maimuna ta yanka ihu wanda ake kira bayan hari zakin ya ci gaba da faɗin ihunki na banza ne domin jininku ya halasta ga rai banza cak haka ta ji kamar macijin ya sare ta sai kuma ta neme su ta rasa sun ɓace hakan ya sa ta saki ihun neman ɗauki a daidai nan ta farka daga sambatun faɗin wayo maciji ya sare ni a lokacin da zaki ya cinye ni wallahi ba zan mutu ba sahajiya hasana suka yi kanta da sauri suka riske ta suna ta fizge-fizge kamar mai bugun kamar mai kamar mai bugun aljanu duk cikin su babu mai azancin tofa mata addu'a da ƙyar aka samu talafa da fizge-fizgen sai ta shiga labarta musu abin da maciji da zaki suka ce mata cikin baccinta ta karkace da faɗin wallahi ba na son kowa ya mutu daga cikinmu lauratu ce ta ce ashe har yanzu maimuna kina nan da wawancinki wanda abinki wane ne ya faɗa miki mafarki gaskiya ne kada ki kuma saka shi a cikin ranki kin ji hajiya hassana ta yi murmushi kai ka ce abin bai dame ta ba alhali tun da suka dawo gida ta yi ta tunano da kalaman jamilu da ya yi a asibiti inda yake cewa ban yarda mai mana ko ɗiyata wani ya mutu ba ajiya hasana ta furta a ranta tabbas akwai wata akasa akwai lauje cikin naɗi akwai wani ɓoyayyen sirri da jamilu ne kaɗai ya san shi allah ne kaɗai ya san abin da yake sirrantawa ta yanke wancan tunani ta dawo da hankalinta ga iyayen maimuna a yanda ta rungumo maimuna tana tofa mata kul uzu. shawarar da zan baki maimuna ita ce idan kin kuma yin irin wannan mafarki ki ce gara Jamilu ya mutu kin ga tunda bai da kowa duk dukiyarsa za ta zama naki ke da Noratu me kike nufi Hajiya Lauratu ta katse ta a kidime naji kamar kin ce bai da 'yan uwa dama baki san danginsa ba Hajiya Hassana ta katse ta kada ki yi min fahimta a baibai Abin abinda nake nufi shine tunda iyayen Jamilu duk sun mutu ina ruwanmu da danginsa da idan ya mutu za mu neme su har a yi batun rabon gado da su ina ce shekaran jiya ba a gabanku ya zo mana da danginsa cike da mota ba lauratu ta saki ajiyar zuciya haɗi da ɗan numfasawa maimuna kuwa ci gaba da cewa ta yi sam ba zan zaɓi jamilu ya mutu ba ina son sa kamar raina to ta yaya za a yi in yi masa fatan mutuwa idan ya mutu in zauna da wa ta ci gaba da kuka ba ji ba gani lauratu ta shiga lallashinta haba maimuna wasa fa hajiya ke yi miki shin ban faɗa miki mafarki ba gaskiya ba ne a ina ma zaki ga zakin da maciji ki faɗa musu zaɓin da suka baki na lura har yanzu baki bar wula baki bar wautar baki bar wautar ki ba wai ma idan ba a tau wai ma idan ba a tatsuniya ba ko a irin shirman mafarki da kika yi kin taɓa gani ko wanda ya taɓa gani a zahiri zaki zaki da fuskan mutum ko maciji da kan mutum duk shirman mafarki ne da yawan kallace-kallacen fina-finan tsoro rabu da ita lauratu ajiya sana ta katse ta har yanzu maimuna ba ta san wasa ba maimuna da yi su take yi kawai ita kadai ta san abin da ta gani da abin da ta ji yana mai mitsilinta a zuci da gangar jikinta jamilu yana shigowa ta faɗa masa amma ba ta faɗa masa zaɓin da macijin ya bata ba balle cin amanar ƙaunar da hajiya sana ke son ta yi masa ba na zaɓarsa a matsayin wanda zai kwanta dama. Cikin sigar lallashi Jamilu ke faɗin ki yi kokari, ki daina yarda da shirman mafarki. In Allah ya yarda ba za ki ƙara yin mafarki makamancin haka ba. Bari ina zuwa. Ya miƙe ya fito. Minti ɗaya tsakani ya dawo da da gungun malamai. anan suka shiga rattafo addu'o'i tsawon lokaci. Daga ƙarshe ayoyin karya sunmu da sihiri haɗi da koren aljanu suka yi ta karantawa. Wai abu wai abokan hudan Jamilu ne suka yi masa mu sai ya afkawa Maimuna haka Jamilu ya faɗa musu da su Lauratu ta ritsa shi da tambayoyi kawunansu duk ya ɗaure ji suke akwai alamar tambaya game da sha'anin Jamilu duk kuwa da bayanin kanzan kuregen da ya faɗa musu bai yi tasiri ga Lauratu ba amma Hajiya Hassana ta amshi batun nasa da zuciya ɗaya haka dai Hajiya Hassana ta yi ta yi musu daɗin baki haɗi da cusa musu yarda da batun Jamilu na cewa abokan sana'arsa ne suka yi masa jifa ya faɗa kan iyalansa. Ranar suna an yi shagali na gani na faɗa Jamilu ya yi rabon kuɗi da motoci kamar hauka. Yaran Hajiya Hassana Musa da Shehu su ma motoci ya ba su masu matuƙar tsada wannan kyautar kasaitar ya shagaltar da Hajiya Hassana har ya sa suka manta da al'amarin da ya faru kafin suna da daddare. Ana shirya gagarumin fati duk saboda murnar haifar Nuratu idan aka kiyasta kyautar da Jamilu ya yi to kuwa ya kusa karar daga baki ɗaya dukiyarsa Hajiya Hassana da Lauratu su ne a babbar kujeru wato high table sun kima gwaggwaro kamar wasu amare Jamilu yana riƙe da kofin tangaran wato glass cup mai ɗauke da tataccen ruwan lemu da Bahaushe kan kira biyar a raye wato five alive kwatsam wani siririn haske ya shiga cikin kofin da ke hannunsa ba tare da ya sani ba ya ɗora kofin a kan bakinsa ya kwankwaɗa lemun da ke ciki kafin wani lokaci aka ji yana kwarma ƙara ya saki kofin Musa da Shehu suka tafi gare sa menene Jamilu wata katuwar murya ta ce a saurara aji dama muna jiran irin wannan ranar ce mu ɗauki fansa a hakikanin gaskiya mun so mu ɗauki rayukansu ne su ukun amma wa'adinsu bai yi ba don haka dole ne Jamilu ya bakunci kiyama Barin ka haka kana kashe kuɗin kungiya a banza ga mutanen da ba su wahalta ma kungiya ba balle su kawo mahaɗin yin kuɗin daga yau babu wanda ya isa ya sake cin kwabonmu ko ya amfana da mu don haka duk wanda dukiyarmu take wajensa sai mun amso abinmu Jamilu ya kwala ma Maimuna kira ta iso wajensa tana kuka ki yi hakuri maimuna ni dan kungiyar asiri ne mai suna rai banza bani da kowa bani da komai daga ke sai Nuratu sai iyayenki da na rike matsayin iyayena da suka yarda suka bani aurenki ban san inda dangin ubana suke ba amma na san inda dangin uwata suke idan kin koma gida ki duba cikin karamin akwatin nan za ki ga hoton mahaifiyata da bayanin inda garin su yake dan Allah ki ci gaba da zumunci da su kuma na mallaka miki dukiyata gaba, ki daya ina Nuratu wata tsawa ta taso ta shige makoshinsa ta fito da ido ta fito ta ido da kunne har ma da hancinsa sai da tsawar ta shafi mintuna don haka ta faɗi sumammiya mutane suna ganin haka suka fara kokarin saka takalman takalman kare duk da haka sai da kowa ya ɗanɗana kodarsa domin duk mutumin da ke wurin muddin ya ci abin da aka kawo musu sau ɗaya ma to tun a wurin suka fara amsar dukiyansu kamar yadda suka ce minti goma tsakani wuta ta kama a wurin Musa da Shehu suka ɗauko gawan Jamilu Hajiya Hassana tana riƙe da Nuratu yayin da Malam Nuhu da Lauratu suke riƙe da Maimuna abin mamaki gawan Jamilu da yake riƙe a hannun Musa da Shehu ya tashi sama ya ɓace bata tsoro da mamaki ya cika su domin da suka je gida suna saka kafarsu shi ma gidan ya kama da wuta Allah ya sa gidan babu kowa a ciki duk cincirindon 'yan aikin suna wajen fati hatta mai gadi tun a can da suka ji uban gidansu dan mafiya ne kowa ya ranta a na kare hajiya sana ta kwada ihu ihun ne ya farfado da maimuna daga suman da ta yi abinda maimuna ta fara faɗi shine ina nuratu da jamilu na wayyo allah jamilu ka dawo ka ɗauke ni mu tafi tare don allah kada ka mutu yayin da hajiya Hassana ke faɗin gwalagwalanki na aure da wanda ya siya miki na suna wannan yaron shehu kenan take nufi ta ci gaba ina Musa ga motocin ku can suna cin suna ci da wuta Hajiya Hassana da Maimuna suka rinka bato da ihu kamar jikin su ne yake konewa basu bar unguwar ba sai da gidan Jamilu ya koma ya gama konewa kurmus sannan suka tabbatar da abin da ya faru gaskiya ne ba fim ba abin mamaki gidajen da suke makwabtaka da na Jamilu babu wanda ya yi hayaki balle ya kai ga ɗaukan zafi har a je ga batun konewa da kira suka samu motar da zai kai su gidan hajiya sana domin duk wasu motocin da suka ji abin da ya same su sai su gudu suna tsammanin laifin su zai shafe su ne haka ma da suka shiga makwabtansu da nufin su ara musu wajen kwana tun daga bakin gate ake musu korar kare balle dama duk layin suna jin haushi mai mana saboda girman kanta da yawan alfahari da san nuna musu ta doke su a komai har tutiya take musu cewa 'yan aikin gidanta sun kai hamsin don haka take yadda ta so shine da wannan lamari ya faru suka nuna mata suke da komai yanzu Isarsu gidan hajiya hassana ke da wuya ta tarar da mutane sun yi dandazo ana kokarin kashe wutar da ta tashi a kyakkyawan gidan gidanta da jamilinta ya siya mata kwatsam ta ga wani matashi ya fito da kit ɗinta yana kokarin buɗewa da sauri ta kai ma kit ɗin damƙa ba ni gwalagwalai na ɓarawo kawai tana komawa wuta ta tashi a takaice shi ma wannan gidan bai tsira ba ana ta jimame sakon bazata ya zo musu wai shahararren gidan abincin nan H H restaurant wato Hajiya Hassana restaurant ya kone kurmus ho ho ho su Hajiya hasana an shiga tara sun ga iyakarsa a wannan dare kawai sai ta saka hannu a kai ta shiga kuka da kururuwa yayin da damuwar maimuna ya ta'allaka ne ga rashin miji abin tunkahunta mutanen da suka zo musu jaje hankalin mutanen da suka zo musu jaje kalilan ne wato irin su hindu da iyayenta haka kuma wasu daga cikin kawayen maimuna 'yan allah ya kara su ma sun zo jaje Malam Nuhu Musa da Shehu a bakin kwata suka ida kwana saboda mutane sun hana su shiga rumfunansu don kada su goga musu kashin kashin kaji alhali ba su ci nanin ba hajiya hassana lauratu da maimuna kwanan zaune suka yi a can gidan da hajiya hassana ta fara zama kafin daula ta samu sai suka ci sa'a aka kara musu kicin a nan suka ida kwana ko da yake ba za a ce sun rintsa ba saboda tsabar zafi da kuma suka fito waje sauro ya sauro ya yagi rabansa maimuna ta fi kowa jigata ita da take kwana a limtsatsen gado mai shegen laushi da taushi haka ta yi ta birgima a toka ta rasa inda za ta saka ranta Baby Nuratu ne kawai ta yi kwanan daɗi inda ta baje a tsakiyar gadon bayan kakarta Lauratu. Allah sarki wannan kenan duka duka anan zan dakata sai mun haɗe da ku a